Madala, jama'a barkanmu da yau da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na al'adunmu na gado. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, kamar kullum, ni ne dai Faruk Muhammad Yabo. Shin kuma sauraro ya samu sabobin samuwar sunan karamar hukumar mulkin Hadeja ta jihar Jigawa? Aiko in baka sani ba, yau za ka sani da yadda Allah, domin a kwanan baya na yi balaguro zuwa wasu yankuna na jihar Jigawa, kuma Allah cikin ikonsa ya ɗora ta har a cikin masarauta Haɗeja, inda binciken da na gudanar ya bayyace min cewar Haɗeja dai asalin sunan daga mata da miji yake. A cikin shirin al'adunmu na gado na wannan makon za ku ji cewar ashe akwai tarihin jarumtaka ga mutanen haɗeja. A wani mai martaba sarkin haɗeja. Dattijo Hashimu Amar wanda shine wazirin Hadeja ya yi min bayani a hiranmu da shi. Gari ne ba na jarumai, gari ne da ya buwaya a wannan nahiya ta arewacin Najeriya. Turawa ma sun zo nan an yaƙi da su, ba lokacin mun ƙi karɓan su saboda mu musulmi ne. To kuma akan haka dai iyayenmu ko kakanninmu zan ce suka ƙi karɓan turawa to lalle ana faɗar wannan kalamin a cikin tarihin hadeja kaman ya lamarin ya kasance a baya ɗin eh a bayan kamar da gama ne ai lokacin da bature ya zo ƙasar nan to ya mamaye kusan ko'ina. har sakkwatan kanta ya ci ta ya ci kano to amma hadeja ba a ci ta ba hadeja sai a 1906 tare da wani gari a nan saturu a ƙasar sokoto su ne wadda aka ci a ƙarshe to a yaƙi aka kashe sarki da sauran manya-manyan mutane sannan to ne dole a har dole aka bi bature har zuwa yau Faɗin murabba'in kilomita 6,963 ne iyakan mulkin ƙasar haɗeja a ƙarƙashin jagorancin sarkin haɗeja na yanzu Alhaji Adamu Abubakar Maji. Amma ina dalilin kafuwar masarautar na zanta da wani dattijo masani tarihi a jihar sokoto wato malam samboli wanda ya min bayani babu ko takarda a hannunsa lokacin da jihadin shehu ya tashi sarkin gobir yunwa ya kai mai yaƙi ya koro shi bayan da ya koma gida alkalawa ya rubuta takarda takardu ya aika masarakunan ƙasa hausa inda ya aika ma sarkin kano alwalli da sarkin barno mai dunama ga wannan lokaci ƙasar hadeja tana cikin biladi barno saboda haka ya aika ma sarkin ka zaure abinda a kumshe cikinta zuwa ga sarakunan ƙasar hausa ina shaida muku cewa wata wuta ta tahi cikin ƙasa ta gobe ta ƙone ni ko kuma ina gudun kada wutan nan ta ƙone ku saboda haka kowannen ku ya tahi tsaye sarkin kano alwali ya tashi yana kashin hillani a wannan lokaci gumel da dutse suna cikin ƙasar kano su kuma hillani sun ka taru ga mallan suleimanun ɗan zabuwa da mallan ibrahim dabu sun ka ci gaba da hada da sarkin kano alwalli har sun ka kashe sarkin kano alwalli to shi wannan mallan a dan zabuwa da ibrahim na dabo din kaman wani ne a takaice wato suleimanin dan zabuwa ba hillashe na farin ba hillashe yana zamne cikin ƙasar kano da shi da sauran hillanin da a cikin ƙasar kano suna, suna yawon kiyace kiyacensu kuma suna biyayya ga sarauta haka shi kuma modibbo dabo ba sun lube na yana cikin ƙasar kano dangin hillani na lokacin da sarkin kano alwali ta san makashe hillani dukkan hillani sun ka taru inda suleimanu dan zabuwa sannan dukkan sullubawa sun ka taru inda mallam ibrahim dabo sun ka haɗu suna faɗa da sarkin kano alwali shi suleimanu dan zabuwa shi ya kashe alwali a wani gari da ake kira burumburum ƙarƙashin bishiyar kuka to ya aiko ma shehu an kashe sarkin kano alwali shehu ya aika mai cewa yanzu shi suleimanu shi a sarkin kano kuma shi a sarkin yakin sarkin musulmi madala bari mu koma can ga waccan magana ta cewa sunan garin haɗeja dai ya samo asali ne daga sunan mata da miji ga kuma wazirin haɗeja da karin bayani. To sunan gari dai tukun haɗeja kamar da muka samu labari su wasu wani maharbi ne ya zo daga nan gabar to nan duk daji ne rukuku ko ina kuma mashi wato wuri mai ruwa ruwa to sai ya zo shi maharbi yake harbinsa da matarsa shi sunansa haɗe kuma matarsa ita ce ja to haɓa ne to da suka zo suna nan suka ɗan zauna to suka yi abuta da mutanen da suke kusa da su makwabta to in za su zo sai su ce za mu je wurin haɗe da ja za mu je wurin haɗe da ja to shi ne daga ƙarshe sai garin ya zama haɗe ja kasantuwar ka ce su haɓe ne kamar waye haɓe ga wanda bai sani ba well haɓe ai kusan duk mutanen da suke nan kusan arewacin najeriya kamar kano kamar su katsina kamar wata part na gabar ɗin sokoto da su nan makwautanmu katagun nan wato duk haɓa ne kusan su ne ma kusan mace ma kusa ne asalin nan kasar kafin fulani su zo su ko da ina to ko fulani dama tun suna nan to amma su haɓa dai gaskiya sannu ne wani su ne to idan na fahimce ka dai eh, sunan haɗeja ya samo asali daga mata da miji kenan kwarai wai ma bari mu ji wani jarumi ne ya gina ita kanta hadeja domin akwai abubuwa da tarihi ke cewa daban-daban in ji malam samboli lokacin da jihadin shehu ya tashi sarkin barno mai dunama ya ci gaba da kashin hillani da gimsa da sauran sarakunan hillanin gabas dukkansu sun taru suna faɗa da sarkin barno mai dunama a birnin gazargamu bayan kashewa mai dunama sambodi eh, gimsa ya komo shi ya gina haɗeja shi a tushen sarauta haɗeja an ce dai akwai wani sarki daga kanin borno da ya kai wa haɗe da kuma matarsa jiya ziyara kuma ma shi ne ya fara koya musu dabarun mulki in ji wazirin haɗeja To, su waɗannan mutane ka sanya da gari yake zai fara da gida ɗaya sai ya zama gidaje sai ya zama unguwa sai ya zama gari. Balle wannan wuri wuri ne mai albarka kwarai. To suna nan har suka zama alkariya sosai har ma gari ya girma to daga baya akwai wani sarkin Borno a Ali. To ya taɓa zuwa nan kusan shi ya fara nuna musu harin administration. al'umma da ta fi yawa daga cikin mutanen haɗeja dai kamar yadda malam samboli ke faɗa fulani ne haɗeja hillani na yan uwan mutanen huta jalon wato in ce yan uwan hillanin huta jalon sai in ce yan uwan alibawa da hillanin ilori da hillanin yabo yan uwansu na amma wazirin haɗeja hashimu amar ya ce da akwai wasu ƙabilu da dama da masarauta ta haɗeja ta kumsa. Akwai Hausawa, akwai bare-bari, akwai gizmawa, akwai badawa, kusan har kare-kare ma, haɗeja ai babbar ƙasa ce. To kamar da wani sashe da wani sashe ne za a iya samun Hausawa da bare-bari da haɗi da sauransu ne? To Hausawa dai kusan nan kewayen haɗe daga yamma, da yamma da arewa. wajen su kafin hausa su kaugama amma abin da yake arewa akwai bare-bare ne amma ana ce su mangawa daga can kuma akwai su gizamawa su sauran kabilu dai su badawa daga nan gabar da mu. la Jama'a anan zamu saka aya akan abin da ya shafi tarihin masarautar Hadeja a cikin shirin na al'adunmu na gado. daga nan sashen hausa na radio france international rfi sai dai ba mu kammala ba a madadin malam nuhu abdullahi garu na radio freedom a birnin dutse wanda shi ya min jagora faruk muhammad yabo da na haɗa shirin na gabatar da ke fatan mu kasance lafiya